masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon yaya da zango ne a jihar kano da ke arewacin najeriya inda aka kammala gasar share fagen shiga kakar wasannin Firime ta Najeriya. Kazalika za ku ji cewa ɗan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo ya lashe kyautar Ballon d'Or karo na biyar bayan ya doke abokin takararsa na Barcelona Lionel Messi. To manufar gasar wadda aka kammala a jihar Kano ta Najeriya kamar yadda mashiryantanta suka ce shine ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan wasan da kuma ba da dama ga ƙungiyoyin su gwada irin shirin su na tunkarar kakar firimiya mai zuwa. Sharif Rabiu Ahalan shine shugaban hukumar kwallon kafar jihar Kano ya yi wa abokin aiki na Abubakar Isa ɗan da ƙoƙarin bayani game da dalilin shirya wannan gasa. Zai ba mu dama kowa ya ga irin tanadin da i da shirye-shiryen da i na 'yan wasan da za su buga masa kakar wasanni ta bana da za a fara. Na biyu mu kanmu zai ƙara ƙarfafa mu ta Kano Pilas domin su gane irin shirin da suka yi kuma su ga irin shirin da abokan buga wasu suka yi wannan shine dalilin da ya sa muka yi tunani mu kawo nan kuma yin wannan gasa yanzu kaga gaba ɗaya kwallon kafan najeriya gaba ɗaya hankalinta ya dawo kano baya ga bunƙasa harkar wasa wannan kenan zai nuna cewar kalubalen tsaro da da ake kallon jihar kuna son ku goge wannan labaran da ake bayarwa kwarai kuwa kamar ka sani abin wannan yana daɗa ba mu ƙarfin gwiwa kuma yana daɗa nunawa cewar jihar kano jiha ce ta zaman lafiya To akwai dai manyan kungiyoyi irin su Eyimba International da Elkanami Warriors da Plateau United da irin su Kano Pillars da kuma Akwa United da suka shiga wannan gasa. Duk da cewa tun da fari aka yi waje da kungiyoyi irin su Eyimba daga gasar, mai magana da yawon kungiyar Souls Chuku ya ce gasar ta ba su damar gwajin 'yan wasan su da kuma gane kurakuransu. So we are, we are confident that we got to... Cewa yake hakika muna da ƙwarin gwiwa kuma mun zo matakin da muke ganin mun shirya wa kakar shekara mai zuwa kawai abin da muke fata shine buga wasannin da za su kara fito da mu a wannan gasa da ake a kano that's what we are hoping to get from this tournament here. baya ga tsaffin kungiyoyin gasar ta premier akwai sabon shiga gasar irin su kungiyar yobe desert wadda a bana ta samu tikitin buga babbar gasar kwallon kafa ta Najeriya. To sai dai ita ma dai bata kai zagayen karshe ba, amma in ji Jibo Zakari, daraktan labaran kungiyar hakika an ga irin kuzarin su. Kwana hudu da suka wuce muna nan a Kano, mun yi training mun buga matches kaman guda biyu. a shekarun jiya da jiya saboda mu haɗa kan yaran mu ga me za mu iya yi mm. saboda mun samu dama na zuwa premier to gashi an haɗa kungiyoyin da za su buga premier din a cikin wannan gasa za ta ba ku damar cewar idan kun shiga premier ga alƙiblar da za ku dosa E to yanzu kamar yadda na ce ma zuwan mu kenan a mm. eh, kamar yadda na ce ma burin yobe desert mm. zuwan mu kenan ka san ba zai yiwu a ce daga zuwanka ka fara burin zan lashe gasa ba mm. mu samu mu yi sustaining mm. kamar a arewa maso gabar mm. a north east da akwai su elkenemy warriors gombe united wiki tourist to gombe sun sauka yobe mun samu mun hau so muna so da mu ga yes mun zauna saboda irin abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabar na insurgency yanzu in aka ce ma a arewa gaba daya ba zan ma alfahari ba banda kano ba inda za ce ana wasa ka ga jama'a sun cika stadium har abin ya baka mamaki sai yobe. to kungiyar Kano Pilas ce dai mai masaukin baki kuma yan makonnin nan ta samu nasarar cinye makamancin wannan gasa a jihar Kwara abokin aiki na abubakar isa dago ya tambayi manajan kungiyar kabiru baleriya ko wannan dama ce kenan da kungiyar ta samu ta lashe gasar premier eh alhamdulillah wannan damar da ta zo mana zuwa kano kamar yadda ka faɗa kwara nasarar da muka samu Allah ya bamu nasara muka kawo wannan kofi zuwa jihar mu to abin da muka targetin wannan shekarar insha Allahu zuwan wannan damar da muka samu competition din dama ce wanda zamu nuna fans mu cewa daga kwara nan da muka sake yanzu mun zo gida in Allah ya da wannan shekarar ta filas ce wanda muke gani cewa fans mu za su fara gani cewa za mu fara nuna yan wasan mu da yanda haɗin kanmu muka mun dan saboda mun setin target daga kan ciyaman zuwa ƙasa cewa in Allah ya da wannan yaɗin sai mun ajiwa mai girma gwamna kofin nan na eh, na premier da na challenge cup insha Allah mm, to amma ana ganin kamar akwai kalubale a gasar duba da yadda kowa fa a bana ya shirya a gaskiya kwallon kafa ko sirri ne ina da confidence cewa in Allah ya da ku ba abin zai stopin din mu za mu kawo wannan kofin jihar mu ko shakka babu dai wasannin da aka buga sun kayatar da 'yan kallo. Muhammad Abubakar Suleiman. To wato ka san shi wannan wasa a makasudin haɗa shi shine a sami damar gano matsalolin da ƙungiyoyin wasanni suke da su. yanzu shi wanda yake horon kungiyar kwallon kafa ta yayin ba abin da yake bukata shi ne akwai sababbin yan wasa waɗanda ya kawo kungiyar a yanzu sannan kuma wani abin da mutane kamata su yi la'akari da shi shine yayin ba bata kawo kwararrun yan wasan ta sa su a ciki sosai ba mafi akasarin waɗanda take amfani da su waɗanda suke masu tasowa ne ko kuma sababbin kafa ne matasa suna na su yi ma'azu wanda aka fi sani da ɗan minista gaskiya wasa yana yin kyau gaskiya mun gaggano matsalolinmu mm. kaga yanzu muna da matsala a midfin dinmu sannan a bayan mu ma muna da matsala sannan sai attack da ya kamata a ce mun gyara saboda attack ɗin ne baya zuwa sosai sunana mustapha wadata dorayi gaskiya muna kyakkyawan zato muna yawa kano pilas kyakkyawan zato sakamakon irin wasannin da suka buga sun nishadantar da 'yan kallo da sauran jama'a kowa ina yabon su a haka ana musu fatan alkhairi gaskiya sun yi kokari fiye da shekaru aru aru da suka fice To hankulan masu sharhi game da kwallon kafa a Najeriya sun karkata zuwa jihar Kano don nazartar irin shirin waɗannan ƙungiyoyi gabanin kakar firimiya mai zuwa abin da ya sa muka ji daga bakin wani ɗan jarida kuma marubucin wasanni isma'il Abba da shi ma ya kalli gasar. Ƙungiyoyi sun yi wasa an taka leda sosai a wannan wasa kuma wannan wasa ya nuna wani zakaran gwajin dafi ne na yaya kungiyoyin za su karkare a gasa mai zuwa idan ka duba akwai kungiyar kwallon kafa ta Eyimba a cikin wannan gasa akwai kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas akwai kungiyar kwallon kafa ta Plateau United wacce ita take rike da wannan kofin Premier Nigeria akwai Akwa United wacce ita ta lashe gasan Federation Cup na Nigeria sannan ga sauran kungiyoyi dai irin su Yobe Desert wanda wannan karan suka hauro duk sun zo sun yi wannan gasa kuma ka ga. irin kwallayen da aka samu aka zira a wannan gasa duk ya daɗa ƙara ma gasan wani kaimi sai dai fatanmu a ce shekara mai zuwa an samu waɗanda za su shirya gasa wanda suka fi irin waɗannan ma. To yanzu misali baya ga shirye-shiryen tunkarar gasa mai zuwa. Mm. an ce irin wannan gasa takan haifar da zumunci tsakanin 'yan wasa kun ga irin wannan kun ga misalin sosai sosai yanzu yau idan ka shiga kallon wasan da aka buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta El Warriors da ita Aqua United za ka duba ka ga 'yan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta Plateau United da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Eyimba duk suna cikin wannan fili idan ka duba za ka ga sun shiga suna ta runguma junansu dama 'yan kwallon sun san junansu kuma da da ake ganin cewa wasa wato kusan hamayya ne wannan ba shi bane shi yasa ma muke kira da magoya baya su dinga duba inda yan wasan nan suke yi yanda ka san yan uwa haka suke a fili a kungiya ce za a iya cewa kamar ku yan jarida kuka fi kalla wata tafi birgi yan kallo eh to kaga akwai kungiyar kwallon kafa ta akwai united kungiya ce wacce take da matasan yan wasa wanda kuma idan ka duba kaga za su tunkari wato gasar cin kofin kalubale zakaru na nahiyar afirka sannan idan ka duba kuma a ɗaya bangaren zaga kungiyar kwallon kafa ta kano filas suna da ita kuma zakakuran yan wasa wanda suke da shekaru wato irin su rabiu ali irin su gambo muhammad Tumadalla, gwarzon dan wasan kwallon kafar Real Madrid Cristiano Ronaldo ya lashe kyautar Ballon d'Or karo na biyar da ake baiwa dan wasan da ya fi shahara a duk shekara bayan ya doke abokin hamayyarsa na Barcelona Lionel Messi. Cristiano Ronaldo Lokacin da ake ayyana Cristiano Ronaldo kenan a matsayin gwarzon shekara a bikin da aka gudanar a hasumiyar Eiffel da ke birnin Paris na Faransa. to ko me dan wasan zai ce bayan samun wannan gagarumar nasarar thank you voting on me na gode sosai ga waɗanda suka kaɗa min ƙuri'ar lashe kyautar ina godiya ga abokan wasana da kuma magoya bayan real madrid da kocina da kuma shugabana dole ne na ce muku na gode so I to say thank you Masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.